ababad malamai da yan wa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan rana ta alhamis wannan yammaci na alhamis biyar ga watan zulqa'ada hijira da 1446 wanda da bakwai wanda kuma ya yi daidai da 23 eh, ga watan afrilu miladiya 2026 muna masallacin cibiyar darin da awani da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sunan abidawu da rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul adab babubuka ne da ke magana a kan ladubba kyawawan halaye da ɗabi'u da ake son koyi da su da kuma miyagun ɗabi'un da ake tsawatarwa da kuma nisatar da al'ummar musulmi game da su za mu tashi babun fi taghyirin asma babi da ke magana a kan canza sunaye بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه باب في تغيير الأسماء قال حدثنا أمر بن عون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن أمر عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم وأحسنوا أسماءكم قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبا جرداء باب في تغيير الأسماء وانا بابنا نعم na جمد تنزى سنائي yana halatta ko kuma baya halatta abu dawud suleiman ibn al-ash'af as-sijistani rahimahullah yace haddathana amr ibn aun amr ibn aun thiqatun ne kuma duk kutubu sita sun rawaito hadisansa qala yace akhbarana hawal sanad ce wa haddathana muhammad eh, musaddad shi ne ibn musarhat shi ma fiƙatun ne kutubu sitta, sun rawaito hadisansa banda muslim eh, banda imam muslim da ibn majah قال حدثنا هشيم Bashir ابن بشير الواسطي عن داود وهشيم ابن بشير الواسطي shi ma asabul kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma siqatun ne an dawud ibn amr dawud ibn amr kutubu sita sun rawaito hadisansa sannan saduqun ne yukhdi'u an abdullahi ibn abi zakariya abdullahi ibn abi zakariya siqatun ne abu dawud kaɗai na ya rawaito hadisansa an abi darda anhu qala kami mu je ga matanin hadisi idan muka yi la'akari da isnadin abu dawud rahimahullah sai da yake haddasana amr ibn aun qala akhbarana tukunna sai zo da hawala sanad tukunna ce wa haddasana musaddad amr ibn aun da musaddad duk malam malaman abu dawud abi dawud ne kamar da ya riwaya da amr ibn aw haka nan kuma ya riwaya ta musaddad to shi amr ibn aw shi ce akhbarana akhbarana man shine husayn ibn bashir al-wasiqi shi ko musaddad da haddasa na ya riwaya gare shi saboda haka da haddasa na da akhbarana da suna ta'allaka ne akan Hushaym ibn Bashir al-Wasiti sai ya ce haddathana Amr ibn Aun qala akhbarana Hushaym ibn Bashir al-Wasiti Abu Dawud da yake haddathana Musaddad Musaddad sai ya ce haddathana Hushaym ba yace inda imam muslim ne da haɗe su zai sai ce na amr ibn aun wa musaddad qala amr na wa qala musaddad haddasana tuku yace hushai. ibn bashir al nan ya fi zama kai waye amma nan ba kwantar da hankali aka yi ba sai a rasa قال أخبرنا فكون قا حول السند وحدثنا مسدد to sai zan akwai na rikici wurin to amma tsari imam muslim ya fi zama kai waye da kuma kusantar da fahimta in an ce haddasana amr ibn aun wa musaddad ibn musarhad kenan sai a ce qala amr akhbarana وقال مسدد حدثنا حشي tunda su waɗannan ɗaliban malaman abu dawud su ko malamin su ne Hushai. amma hanyar da suka bi wurin an so hadisin ga Hushai ya bambanta saboda haka abu dawuda shi ma da ya zo sai ya kokari ya bambanta waɗannan hanyoyi shi musaddad ya an so ne sama'a min labdi sheikh saboda haka sai ce haddasa na Hushai. shi ko amr ibn aun shak alqira'atu ala shaykh ya amso hadisin saboda haka sai ce akhbarana Hushaym ibn Bashir al ina fata an fahimci waɗannan alfazu guda biyu to Abu Darda shine Uwaymir radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إنكم للين يقوى الأمة مسلمين تدعون ذا أكريك يوم القيامة رانا القيامة بأسمائكم da sunayenku wa asma'i aba'ikum da kuma sunayen ubanninku ba sunayen uwaye ba saboda haka fa ahsinu asma'akum ku kyautata sunayenku in za ku sa wa ƴaƴanku suna ku sa musu suna masu kyau sunaye masu daɗi dan aka kire su za su ji daɗi da wannan sunan da aka kire su da shi qala abu dawud abu dawud ya ce ibnu abi zakariya lam yudrik abad darda yace wannan hadisin akwai isnadin akwai matsala don abdullahi ibn abi zakariya bai riski abu darda ba saboda haka akwai inqita a tsakanin su kenan idan kuma akwai inqita al-isnadun munqati kuma da'ifun ne idan isnadun da'ifun ne to matanin shi malamai sun inganta shi matanin ya inganta saboda haka malamai ba su da'afa matanin hadisin ba sai dai isnadin ne ke da matsala na al-inqita wallahu a'lam قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم ابن زياد السبلاني قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأكبهها حرب ومرح حدثنا إبراهيم ابن زياد سبلان إبراهيم ابن زياد ثقة لي مسلم أبو داود النسائي سنة سكر وتوها دسنسا دقتنا أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عباد بن عباد فيما ثقة لي ربما وهما amma kuma kutubu sita sun rawaito hadisansa an ubaidillah shine ibnu Abdi ubaidillah ibn umar kina shi ma ne kutubu sita sun rawaito hadisansa annafi maula abdullah ibn umar duk kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma thiqatun ne faqihun an ibn umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه Allah, sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يأتي أحب الأسماء mafi soyuwan sunaye ilallahi ga Allah ta'ala madaukin sarki ake abdullahi da kuma abdurrahman waɗannan sunaye su ne suka fi soyuwa ga Allah a jingina bawa ga Allah sunan Allahu da kuma sunan arrahman حدثنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله ثقة لمسلم sunan سنن أصحاب السنن الأربعة سنة سكر وجه حديثانسا قال حدثنا هشام ابن سعيد الطالقاني shi ma saduqun ne bukhari ya rawaito hadisansa cikin al-adab sai abu dawuda a cikin sunan haka kuma annasa'i. nasai qala khabarna muhammad ibn al-muhajir al-ansari muhammad ibn al-muhajir thiqatun ne bukhari ya rawaito hadisansa cikin mufrad sai muslim a cikin as-sahih sai sunan al-arba'a qala uqayl ibn shabib uqayl ibn shabib ne bukhari ya rawaito sa cikin adabul mufrad haka na abu dawud cikin sunan da kuma nasa'i an abi wahab al-jushami abi wahab jushami wa kanat lahu suhba inji abu dawud ya ce wannan abu wahab al-jushami sahabi ne رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسماء الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم yace ku sanya wa ƴaƴanku sunayen annabawa ma wa habbul asma'i ila Allah ma soyuwar sunaye a wurin Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha kuma mafi gaskiya a wurin lakabi a ce Haris da kuma hammam wa aqbahuha mafi munin kubba kuma a ce har wa murra waɗannan da sunayen da da ba ababen da ba su da kyau har yaƙi yaƙi ba abin da ake so ba ne sannan murra mur ba ke kenan sannan mur kuma ba abin da ake so ba ne saboda haka mutum ya samu ɗaya ne waɗannan sunaye to duk ba daidai ba ne sunaye ne waɗanda ba su da kyau imam al-albani ya ce wannan hadisin sahihun ne amma duna qawlihi tasammau bi asma'il anbiya idan aka ɗebe wannan gabar tasammau bi asma'il anbiya to bangaren da ya saura shine ne ahabbul asma'il Allah Abdullahi wa Abdurrahman wa Zaqfa Haris wa hammam wa qabawha harb wa murra to wannan bangare ya inganta amma ta samu bi asma'il anbiya din bai inganta ba saboda isnadin akwai majhul na cikin isnadin amma wannan bangaren an same cikin wasu hadisai da suka inganta saboda haka wannan bangare na matani ya inganta a sanadiyar wasu asanid waɗanda suka inganta حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في أباءة ينهنأ بعيرا له قال هل معك تمر قلت نعم قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه وجعل السبي يتلمذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل سين أبو سلمة أبو ذكي ثقة كتب الستة ثروتها الدستانسة قال حدثنا حماد بن سلمة فيما ثقة كتب الستة sun rawaito hadisansa banda bukhari shi ta'aliqan ya rawaito hadisansa an sabit shine ibn aslam al-bunani shi ma thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma shine asbatun nas an fi anas da duk hadisan anas babu wanda yake sabit sanin hadisan anas da kuma tantancewa da tankadewa da rerewa ga hadisan anas an anas ibn malik radiyallahu anhu qala yace zahabtu bi abdullahi ibn abi talha na je da abdullahi dan abi talha ila annabi sallallahu alaihi wasallam wuri annabi sallallahu alaihi wasallam hina yuladu a lokacin da aka haife shi lokacin ba sa mai suna abdullahi ba saboda haka cewa ya je da abdullahi dan abi talha wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da sunan da annabi ya sa mai ne don wannan labarin yana bayarwa ne bayan abin da ya faru ya riga ya faru saboda haka an riga an samu sunan tukunna labarin da yake bayarwa sai ya shafi eh, wannan sunan ana mahaifinsa shine malik bayan rasu mahaifinsa mahaifiyarsa Umu Sulai ta aure abu tsalha saboda haka ana ce mata abu ummu sulaim ana ce mata ummu anas ana ce mata ummu abdullahi ita ce da waɗannan kinayoyi duka guda uku tana da abin nan sulaim tana da anas kuma tana da abdullahi saboda haka duk ana ce mata ummu sulaim ummu abdullahi ummu anas to da yaje da dan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin alhali lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana lullube da bargo yahna'u ba'iran lahu wato yana shafa ma eh, raƙuminsa alkibiri ga garjen da ke jikin raƙumin eh, qala sai anas ce sai annabi ya tambaye shi hal ma'aka tam kana tare da dabino anan qultu na'am nake yi dama kama anas ya san da cewa za a yi amfani da dabino saboda haka sai dai da dabino qala anas yace fa nawaltuhu tamarat sai na miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwarorin dabinan da ke hannuna fa alqahunna fi fihi sai annabi ya jefa su a cikin bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam falaka hunna sai ya tauna su thumma fagharafahu sannan sai ya bude bakin yaro fa'aujarahunna iyahu sai ya ɗiga mai waɗannan ruwan dabinon tare da miyansa sallallahu alaihi wasallam a bakin yaro a bakin jariri faj'ala sabiyyu sai wannan jaririn ya shiga ya talammaz yana lallashewa yana lashe da abin nan dabinon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗiga a bakinsa wannan shi yake ce mata hanik bayan idan aka haifi yaro tun bai sha nonon mahaifiyarsa ba to a kai shi wani wani salihi ya tauna dabino ya ɗiga mai zan shi ne farkon abin da zai shiga a cikin cikinsa to wannan suna har yanzu tana nan ba khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ba ga duk wani wanda ake eh, kyautata zaton kyakkyawa alaƙa tsakaninsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to ana iya a kai mai jariri ya yi mai ta tahaliki faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul ansari a tabra wato eh, son al'ansar a tabra, ga dabino wato Allah subhanahu wa ta'ala ka soyar da mutanen ansar abin nan addabinu mutanen madina bayan ya yi mai tahanikin wasannahu abdullahi sai mai suna da cewa abdullahi lokacin ne aka samu sunan amma lokacin da aka ɗauke shi za a kai shi ba mai suna ba saboda haka wannan yana halatta ranar da aka haifi yaro a yi mai suna wannan ranar an fahimta ko ko ba sanar da mutane ba an san ga sunan da aka samu in za a yi mai yankan a bari sai bakwai da ranar haihuwa in ya so idan aka yi yankan sai a sanar da mutane sunan da aka samu na'am babu fi باب في ismi الاسم القبيح قال حدثنا أحمد ابن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير اسمه آسية وقال أنت جميلة قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن زينب, عن زينب بنت أبي سلمة سألته أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك قال سميتها مرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقال ما نسميها قال سموها زينب kahin mu shiga cikin tajirul asma'i da qabih wanda muka karanto babu ya magana akan tajirul asma amma kuma ba ya magana akan tajirul tagayyurul asma ba canza suna to hadisan da Abu Dawud ya zo da su duk sai magana ne akan sunayen da suka fi soyuwa a wurin Allah sannan ya magana kan munanan sunaye a wurin Allah murra har munanan sunaye ne a wurin Allah sunayen da Allah ya taso abdullahi abdurrahman saboda ka idan ya kasance kana da suna ko da ka gaba cikin sunayen da Allah ya fito bane kana ya canza suna zuwa ga sunayen da ɗaya daga cikin sunayen da Allah ya fito ko kuma ka bar abinka haka ne ka san da cewa dai wannan suna naka bai cikin sunayen da Allah ya fi so amma dai kuma bai cikin munanan sunaye kuma amma idan munanan sunaye ne gare ka to na wajib ne ka canza har murra da abin nan eh, hazmi kakansa idimar sayyar kenan sa'id ibn musayyib ibn hazm annabi ya ce canza ya ce a'a ne kan sunan da ubana ya mini kan bazin zai canza rashin canza sunayen nan kuka ce bai gushe ba yana ganin bakin ciki cikin dangi nai har illa ma sha Allah ba dai bakin ciki ba to lalle sai ka ta ganin bakin ciki ko saboda haka irin waɗannan sunayen ba su da kyau sunaye ana suna ne don fatan alheri amma duk sunan da ya zama mummunan suna ne to kamar mummunan fata kuma ake yi kenan to in ya bi mutum haka nan to ya gaba ne to nan sai ya zo da cewa tabiyar al-asma'il qabih munanan sunaye kamar su murra din da su harb din to sai hadisai suka zo suka yi magana akan cewa canza su ake nan take حدثنا أحمد ابن محمد كنا ابن حنبل ومسدد ابن مسرهد كنا dukkan su kutubu sita su rawaito hadisan shi musaddad mun ce muslim da ibn majah su ne ba su rawaito hadisan ba qala su bin sun ce haddathana yahya yahya shine wani kenan ibn abi al-basri kenan thiqatun ne shi ma kutubu sun rawaito an ubaidillah shine ibn abdullah shi ma siqatun ne kutubu sita suratu hadisan sa annafi maula abdullah ibn umar an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma asiya cewa annabi ya canza suna asiya asiya wato mai sabu wa qala sai ce a'a anti jamila da yau sunanki jamila ba asiya ba حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن حماد عيسى بن حماد ثقة عن مسلم أبو داود النسائي دا ابن ماجه سكر وتو حديثنسا وتنبند البخاري للترمذي كنا قال خبرنا الليل إن ابن سعد الفهمي المصري فيما ثقة فقيه كتب الستة سروته حديثنسا عن يزيد ابن أبي حبيب فيما ثقة كتب الستة سروته حديثنسا عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق al-muttalibi kenan sahibul maghazi shi ma saduqun ne amma kutubu sita sun rawaito hadisansa an muhammad ibn amr ibn atta shi ma thiqatun ne afwan muhammad ibn ishaq thiqatun ne mudallis kenan ga su kuma ya rawaito da an ana an muhammad ibn amr ibn atta to muhammad ibn amr thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa anna zainab binti abi salama cewa zainab diyar abi salama sa'alatuhu ta tambayi mahaifinta ma sammaita ibnaka ma wani suna ta sanya wa diyarta qala sai ta sammaituha murra murra sunanta kenan فقالت sai da ce ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an hadha al-ism annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanya ga irin wannan sunan summitu ko eh, ko summiyat barra eh, eh, to a sanya mata suna barra فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم كنا يترين نهى عن هذا الاسم كو إيه sai ce summiyat barra eh, an dai ambace ta barra wato tana so a ambace ta barratu maimakon murra to fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanunku kuma Allahu a'lamu bi ahli al bi ahli al-birr minkum idan ambace ta kuma barratu wato managarciya kenan haka nan ne da gaskiyan kuma na garciya ce tausiya ta shigo a cikin wannan sunan kuma saboda haka har yanzu irin wannan sunan kuma ba a so don Allah ce wala tuzakku ku don Allah shi matsayi masani ga wanda yake eh, min managarci daga cikin ku fa qala sai ce to ma ha. wani suna to za mu sami. qala sai ce sammuha قال سيدي سموها زينب تو قسامة سولا زينب سيكي نعم هودا زينب نكون قارا دا آبو كما باب ليكي جنام حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشر بشير بن ميمون عن أمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أسرب كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال أنا أسرب قال بل أنت زرعة يحدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل wannan cewa ya'ani ibn al-mufaddal magana abu dawud ke shi musaddad cewa haddathana bishr kawai amma bai ƙara da sunan mahaifin bishr din ba abu dawud na son ya bambanta a gane cewa ga bishr din da ake nufi yace to malami na musaddad yana nufin bashi bishr ibn al-mufaddal to bishr thiqatu ne kutubu sita sun rawaito قال حدثني بشير بن ميمون شما ثقة ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an ammihi Usama ibn Akhdari ثقة ne kutubu sita sun rawaito hadisansa anna rajulan yuqalu lahu asram wani mutum ne ana ce mai asram asram shine yankewa asirm shine yankewa a yanke alaƙa tsakanin wani da wani sai kana fil nafarin ladhi atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin jama'ar da suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye shi masmuka me sunanka kai qala yace ana asram sunana asram qala bal annabi yace a a aje wannan sunan anta zur'a daga yau sunanka zur'a saboda haka annabi ya canza mai wannan sunan zuwa ga sunan da ya fi wannan kyau a ce mai zur'atun maimako a ce mai asram حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع ابن نافع عن يزيد عن ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانأ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يقنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنا بأبا الحكم وقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من, الول فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر آه، سلسلته وهو ممن دخل تسرى قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر باب تسرى وذلك أنه دخل من سرد حدثنا الربيع ابن نافع ربيع ابن نافع ثقة من كتب الستة ثروة حديثا صابن الترمذي عن يزيد يعني ابن المقدام ابن شريح يزيد صدوق بخاري يروي حديثا cikin adabul mufrad sai abu dawud da nasa'i ibn majah a cikin sunan an abihi ya an so ga mahaifinsa shine yazid eh, al-miqdam miqdam shi kuma fiqatun ne bukhari ya rawaito hadisan sa cikin adabul mufrad sai ashabu sunan al-arba'a an jaddihi shuraih to shi ma shuraih fiqatun ne abu dawud eh, bukhari ya rawaito hadisan sa cikin adabul mufrad sai muslim wa ashabu sunan an abihi hani to shi shurai ya amso ga mahaifinsa da ake ce ma hani to radiyallahu anhu lamma wafada ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata tawaga ma'a qaumihi tare da mutane ne sami'ahum yaknawnahu bi abul hakam shi hani suna ce mai abul hakam fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kire shi fa qala yace inna Allah huwa al-hakam Allah fa shi an mai hukunci wa ilayhi al kuma gare shi ake kai hukunci falima tukuna abul hakam kai saboda me ake maka kinaya da abul hakam fa qala yace to inna qaumi idha ikhtalafu bi shay mutane na idan suka yi saɓani ga wani abu a tauni sai su zo wurina fa hakamtu bainakum sai hukunci tsakaninsu faradiya fariƙai ne. duk ɓangarorin guda biyu duk sai su yarda su gamsu su amince kaji ni ko da inda aka ce mini abul hasan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke ma ahsana hada ai wannan ba abin da ya kai shi kyau amma fa balaka min alwalad ya ana gare ka qala ce li shuraihu wa muslim wa abdullah ina da ya uku shuraihu muslim da kuma abdullahi na nabi ce faman akbarhum wane ne babba cikin su ne ce shuraih kala ce fa anta abu shurai. daga yau abace ma abul hasan zan ka kiranka abu shurai? kinayen kake nan da fahimta ko tawo hani suna na yana nan hani amma an za a mai kinaya sai a ce abu shurai ƙala abu dawud sai abu dawud ya ce shurai wa haza huwa allazi kasara silsila shine wanda ya kare sarƙar nan da aka ɗaure abin jambun ƙasan tasto a lokacin da aka je yaƙi lokacin umar ibn khattab kenan akwai sahal ibn abdullahi at-tasturi wani bawa Allah zahiri to wannan tastur din lokacin da aka je yakin to shuraif shine ya yaji ya je ya sare abin nan sarkan gambun kofar abin nan tastur din aka iya aka shiga wa huwa mimman dakhala tastur yana cikin waɗanda rundunar da suka shiga garin tastur aka yaƙi kuma aka ci nasara qala abu dawud yace wa balagani anna shuraihan kasara baba tastur shine yaje kare gambun ƙofan tastur aka samu damar shiga Wazalika. zalika annahu dakhala min sirb sirb sirb rami biga kenan sirb wato rami ne da ake gina cikin ƙasa a gina can rami da aka gina daga cikin ƙasa daga bayan birni har a je a bulle cikin birnin ga bulle cikin birnin da ɗado abin da za a yi sai a yi kamar yadda Allah ambata cikin suratul kahf ko fattakhadha sabilahu fil bahri saraban eh saraba wato rami ne a can cikin eh, tekun ma ba wa cikin ruwa kaɗai ya duba sai ya shiga rami biga har ya je kulle cikin eh, cikin teku shi kenan kihin bai da fahiya kihin Yunus da eh, Yusha da Annabi Musa da saboda haka rami suka gina a sirf tun bayan birni aka gina rami ƙasa har aka je aka shiga cikin birni aka kulle sannan daga can ciki ne sai wani ya sare abin nan sarƙar da suka sa suka ɗaɗɗarme ƙofar sai shi ya buɗe to ba namijin eh, ragon namiji ka iya yin wannan ba ya riga sadaukar da ran shi gaba ɗaya ba nan duk yadda ma ta faru eh, eh, ta banjama banjama حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن مأمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم الآصي وعزيز وأتلة وشيطان والهكم وغراب وهباب وشهاب فسماه هشاما وسمى هربا سلما وسمى المتجأ المنبئث وأرضا تسمى أثرة سماها هبرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزينة سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار حدثنا أحمد بن صالح هنا المصري كنان ثقة النين بخاري يروي حديث صح حديث صح أبو داود فنن الترمذي تكن شمائل المحمدية قال حدثنا عبد الرزاق بن ابن همام الصنعاني فيما ثقة كتب الستة ثروتها دساسة عن معمر شين ابن راشد الأزدي البصري فيما ثقة كتب الستة ثروتها دساسة عن الزهري محمد بن مسلم فيما ثقة حجة إمام كتب الستة ثروتها دساسة عن سعيد بن مسيب shi ma kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma thiqatun ne faqihun zahidun an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu masmuk annabi ya tambaye kakansa ibn musayyib me sunanka qala ce hazm qala ce anta sahad hmm. sai annabi ya canza mai wannan sunan in an ce hazm ba huzni ba hazm wato kama a ce ko ƙasa mai tsauri to sai annabi ya ce a'a an ta sahal ka zamo dai ƙasa mai sauƙi ko wanda ake sarawa a yi noma amma ba sandararren ƙasa da ba sa ta saruwa ba ƙala la ya ce a'a ban min sunana haka na. as-sahal yuta wa yumtahan wanda du'an mai sauƙi taki ne aka kuma a wulakanta shi amma ni da ahalmi ba mai yadda a take da iya jiga suna na wani ciki ko <laughs> mai yi yi tunkare da walakanci da ka babin suna na yadda da umara yi ne <laughs> so qala sa'id sa'id min sayo ce fa zanantu annahu sayusibuna ba'dahu hazunatun ikan da jin haka to sai na tabbatar da cewa to lalle kan bin nan eh, tsauri da kuma tsanani za su ta fuskantar mu ba da hu bayan wannan rabuwan da muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to kala abu dawud abu ne ce bancin wannan sunan haz akwai sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa ghayyara annabi sallallahu alaihi wasallam ism al-as annabi ya canza sunan al-as sa'id ibn sa'id ibn sa'id ibn al-as ko al-as wa wa aziz ko da kuma Azim mm, wa utla da kuma utla wa shaitan da kuma shaitan wal hakam da kuma hakam wa ghurab da kuma ghurab wa hubab da kuma hubab hubab suna cewa wani nau'i ne na abin da maciji ake ce ma hubab wa shihab da kuma shihab yula kenan fasammahu hishaban yace a da yau ba yula kake ba ba shihab hisham da kake da yau wasamma harban filman ko kuma salman shi ko harb ya canza mai suna daga yaki zuwa mai salman zaman lahiya wasamman mutaji shi ko da aka tambaye mai suna na yake kwanci kwanci a sunanka annabi ta ato ah, sunanka mumbaɗi eh wanda a ba kwanci ba kan tafi da kwanciya wa ardan tusamma afirata da wata ƙasa da ake ce ma'afira sammaha khabira sai annabi ya ambace ta ƙasa mai kori maimakon ƙasa mai turɗa afiratan turɗa kenan wa shi'ibu dalala shi'ibu dalala wato rango na bata sammahu shi'ibal huda sai aka canza dalala ɗin aka zo da huda wa banu zina wa banu zayya wa banu aziniya sammahum banu Rashida. to ma banu muguya bani Rashida, al-muguya batattu kenan yan ka ce gawa bi bana ya bata ko ya halaka qala abu Dawud, abu daud ya ce da ha. na bar isnadin su ne ba ambato da din ba للاختصار دون تك عتاوة ايه daga من sai حدثنا أبو بكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت أمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة دعوة عثمان كان ابن أبي شيبة to kutubu sita sun rawaito hadisansa banda mutum biyu nasa'i da tirmidhi tirmidhi cikin shama'il muhammadiyya nasa'i cikin amali yomi wal laila qala dasna hisham hashim ibn al qasim thiqatu li kutub sita wa hadithansa qala hadathna abu aqil eh, abu aqil sunansa abdullah ibn aqil saduqun ni asab sunan al arba'a sukar wa hadithansa qala hadathna mujalid ibn sa'id mujalid ibn sa'id da'ifun ne uh, muslim ya rawaito hadisansa sai ashabu sunan al-arba'a an sha'bi shi ne amir ibn shurahil al-sha'bi thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an masruq ibn al-ajda mm, wato wanda aka wa sata kenan shine to ga ajda in aka ce ajida mai ka datsatsen hanci ke na wanda aka sare ma hanci to kuma yadda annabi ce har tara fi hamil jada'a idan aka haifi eh, ya ta haihu ko kuma kuna gani wanda aka yanke ma hanci ko kunne to ka ce a'a mm, ya ce to haka nan ake abin musulunci aka haifi mutum bisa ga imani sai uwayen su mai da shi ba ya hude ko da sauransu to sai umar ibn khattab qala ce laqitu umar ibn khattab radiyallahu anhu na da umar hadda haddab fa qala ce man anta kai awwa قلت نتي مسروق من الأجدع فقال عمر sai عمر يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Allah na cewa نتوى الأجدع شيطان wanda ake ce ma'ajida a fashi a shedan to ya zai yana canza sunan uban zai canza sunan uban saboda haka sai ya saurar da shi hakan na'am حدثنا النفيلي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ابن المؤتمر عن هلال بن يساق الربيع بن أميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسمين غلامك يسارا ولا رباها ولا نجيها ولا أفلح فإنك تقول أثم هو ويقول لا إنما هن أربع ولا تزيدن علي حدثنا النفيلي سيدنا محمد آه النفيلي ثقة لي كتب ستة سروة حديثانسا وكما بخاري أصحاب السنن الأربعة سروة حديثانسا قال حدثنا زهير شين ابن معاوية فيما ثقة لي حدثنا منصور ابن المعتمر فيما هكذا ثقة مني بين دو كتب الستة سورة حديثانسو عن هلال ابن يساف فيما ثقة مني بخاري يروي حديثانسا تعليقا في مسلم دا أصحاب السنن عن ربيع ابن عميلة ربيع آه ثقة مني مسلم دا أصحاب السنن الأربعة سكر وتو حديثانسا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين gulamaka yasaran kada ka ambaci yaronka ka sa mai suna ka ce mai yasa mai a sunanka yasar wato sauki wala rabahan kuma kakka sa mai raba riba wala najihan kuma kakka sa mai suna najihan wato nasara wala afla, kakka sa mai kuma afla, wato rabo fa'in naka domin kai in ka tambaya ka ce a samma ya sa'ar? in ka ce ya sa'ar na nan fa ya ƙuru la za ce a'a sauƙi na na ce babu sauƙi bai nan <laughs> ko a ce riba na na ce a'a bai nan nasara na nan ba ta nan rabo na nan ba ta abin nan bai nan ba za ka ji daɗi ba saboda haka duk wannan bai kamata ba eh kaga sunaye ne masu daɗi ko eh amma abin da zai tadda su daga zama masu daɗi din shine lokacin da babu babu wanda zai so ya rasa sauki ko ya rasa rabo ko ya rasa nasara ko kuma ya rasa riba to ban ji ba aflah shi nan afrah da ra'u zai <laughs> da afrah farhan dai sai dai farhan ba afrah ba amma suna sa farhan ɗin afrah suna sa auku eh, afrah tun abin farin ciki eh. ito afraha din kaga ba da uh, larabci ba a ambaton farin ciki da haka sai dai eh, kamar inda nake eh, farhan eh, yawa mai farin ciki shi wannan ne ke shiga ciki a san ma farhan sai ka la la aiwa to haka nan ba daidai ba ne inna ma hunna arba eh su waɗannan guda nawa ne hudu yasar rabah najih afla ko Eh, fala tazidunna alayya hmm, to kada ku yi mana ƙari yana mai ce a basu <laughs> ko saboda haka bai sa farhan ciki ba bai sa afraha ciki ba waɗannan guda hudu ne to a basu haka nan ka ai ƙari eh saboda haka idan su ne to in ba su ba ne, to ba za su shigo a cikin nan ya zama annasu ɗaya ba قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المؤتمر قال سمعت الركيل يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلها ويسارا ونافئا ورباها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الآمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافئا وأفلها وبركة قال الأعمش ولا أدري ذكر نافئا أم لا فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا هل أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه لم يذكر بركة to haddathana ahmad ibn hanbal قال حدثنا المؤتمر شين ابن سليمان قال سميت الركين شين ابن ربيع ابن أميلة كما ثقة من البخاري يروي حديثا da kuma cikin adabul mufrad sai muslim da asabu sunan da arba'a yuhaddithu an abihi yana ba da labari ga abin mahaifinsa to mahaifinsa thiqatun ne shine rubai' rabi' ibn umaila thiqatun ne an samra ibn jundub ga mahaifin ya gabata cikin hadisin mu rabi' ibn umaila thiqatun ne muslim da asabu sunan ne suka rawaito hadisansa an samra shine ibn jundub radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقي رفي رفيقنا كو كو رفيق يرم تاما كو wato annabi ya hana eh, sawa bayin mu sunaye eh, arba wasu sunaye guda hudu Afla da yasar da nafi' da kuma raba nafi' na nan mai amfani ku ce a'a to mara amfani ke na annan in ba mu mai amfani to haddasna abubakar bin abi shayba haddasna muhammad bin ubay to waɗannan biyu duka kowane su siqatun ne an al-amash ne sulaiman ibn mahran al-kufi shi ma siqatun ne hujja ana bi sufyan shine talhatu ibn nafi' saduqun ne kutubu sita bi suratu hadisansa an jabir shine bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ishtu idan na rayu wato idan na rayuwata ta yi tsawo insha sha Allah Allah ya so an ha ummati za hane al'ummata an yusammu na nafi'an ko ko nifa'an ne nifa'an ya rubuta ne nafi'an ne ko an yusamma nafi'an za hani al'umma ta su ambaci 'ya'yansu da suna nafi wa afla da kuma afla wa baraka da kuma baraka wadda ta shayar da annabi nono da tare ne shi ai baraka na ciki ko? umma aiman huwa zaid ibn usama ibn zaid barakati qala al-a'maj a'maj yati wala ban sani ba? zakara nafi'an amla ya ambati nafi' ciki? ko bi ambaci nafi' ciki ba fa inna rajula yaqulu domin mutun cewa zai idza jaa in yazo zai tambaya asamma baraka ni baraka nan wato mai albarka fa yaquluna la a'a albarka tabbata to bai daɗi ba قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه شوى أبو الزبير محمد بن مسلم ابن التدرس شما يرويت إير وأن حديث جابر بن عبد الله لم يذكر بركة شوى شبي أبتي بركة أشكي وأن حديث با حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان ابن أيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنأ إثم عبد الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك قال أبو داود راه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنسني حدثنا أحمد sine ibnu muhammad ibnu hambal kutubu sita suratu hadisansa kuma siqatu ne Fakihun hujja imamun fil hadith qala hadathna sufyan ibn uyayna shima Imamin fil hadith siqatun hujja an abi zinadi ibn zakwan eh, an al a'raj عبد Hurmus, بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى magana da ce ba magana abu huraira cewa abu huraira ya ce amma ba gare shi magana ta tsaya ba ya blogu bihin biyu sallallahu alaihi yana isar da wannan magana cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ta qala ti akhna usmin akhna usmin mafi munin suna inda Allah a wurin Allah tabaraka wa ta'ala يوم القيامة رانا القيامة رجل متنن دا تسمى دا أكي ميسونا ملك الأملاك سرك سراكنا سونا دا يسموني كنون الله رانا القيامة واشي القالي على القالي شاها النشاه القالي على القالي سرك سراكنا نعم عندكم جاو سيدا da ce mai shugaban alƙalai shugaban sarakuna amma ba daidai ne ba haramun ne a ce sarkin sarakuna wa sarkin sarakuna Allah wa aka kamar hakimina alƙalin alƙallai shi ne Allah na'am قال أبو داود أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة يروي عن أبي الزناد ذا أبو الزناد kamar yadda ibn uyayna ya ruwaito bi isnadihi shi ma da wannan isnadin daga abu zina zuwa ga araj zuwa ga abi huraira qala sai ce akhnas akhna shi bai ce u ya ƙara da ainun ba akhnas min wato mafi munin suna Allah sa mu dace da alkhairi abinda makaranta daidai Allah ba mu dadin da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare